إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام wa ورحمة الله وبركاته dukkan guda ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin 25 ga watan rabi'ul awwal hijiran manzon Allah sallallahu daga makka zuwa madina na shekara ta da 1443 daidai da ɗaya ga watan nuwamba shekara ta 2021 meladiya Allah ya ƙara mu a cikin wannan matsalaci masjidu da dauda da ke namba tara, yakubu avenue kora daga ladima road an gwani kaduna a wannan ƙasa ta mu ta najeriya ana gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka أحكام الجنائز وبدعها نشف محمد ناصر الدين الباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة من كان أشافنا تسعين أقوى تقرتشن تحميل الميت wato ɗaukan gawa a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na hamsin da takwas a makon da ya shuɗe anan ya koro mana hadisi na sabit da ahda lokacin da ya rasu ɗanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga dabinai ba su irguwa wanda aka ya su a aljannan sabit da ahda. har yake cewa kam Iskin, radah mu'allaqun li abi dahda fil janna Allah kadai ya san adadin dabinu da aka rataya a gidan aljannan abid bin dahda wanda dalilin haka shine akwai wani yaro maraya ne akwai wani mutumi daga cikin mutanen madina ana kiransa abu lubaba yaron nan yana da gona kuma yana so ya tsaye da katangan gonansa to sai dai shi abulu baba akwai dabinansu guda ɗaya da ya fada wato tsakanin gonan wannan yaron ba zai yi ya tsaye da katangan ba dole sai ya shigar da wannan dabinan sai ya samu wannan mutumin abulu baba sai ya ce ka bani wannan dabinan Allah da haƙƙi ne nasa sai ce ba zai ba shi ba sai yaron ya fashe da kuka yana fashewa da kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga halin da yake ciki sai ya tausaya masa sai ce wa Abu Lubaba a'tihi hadhihi an-nakhla walaka biha nakhlatun fil janna a bashi wannan dabinan za a baka a aljanna sai ce la sai ce shi ba zai bashi ba sai manzo Allah ya shiru shi kuma sabit bin dahda shine abu dahda yana wurin sai ya gana maganan aljanna sai ce ya ma'aikin Allah da kasuwanci ne idan na bashi na siya abinan nan za a bana aljanna tun da wannan aka ce ko sai manzo Allah ya ce eh sai ya bashi gonansa guda daya sai ce ba da wannan abinan guda daya to shine manzo yake ba da labari lokacin da shi sabi bin Dahda ya rasu da ake kai gawansa shine manzo ke yake cewa Allah kaɗai ya san adadin kiran wato dabino da aka rataya a cikin gidan aljannan Abu Dahda manzo Allah ya dinga maimaitawa kam idkin radah لأبي دعداء wata ruwaya wannan وانا رواية حاكمة كم مستدرك kenan amma رواية إمام مسلم imamu ahmad a cikin musnadinsa da abu dawud da nasa'i da tirmidhi da baihaqi da kuma abu dawud at shi shine yake cewa kam min izin mu'allaqin janna li abi da Allah kaɗai ya san dabinan da aka ratayawa abu Hada a cikin aljanna bi ma'ana an maye masa gurbinsa ko kuma ya nuna cewa shi ɗan ina ne an aljanna to shi ne malam ya ce war riwaya saniya riwaya ta biyu lin nasa'i wato riwayan imamun nasa'i ne wa ziyadatu fiha litirmidhi karin da aka samu a wannan riwayar imamu tirmidhi ne ya rawaito fi ihda riwayatayhi a cikin ɗaya daga cikin riwayoyi guda biyu wanda imamu tirmidi ya rawaito wa ma'anaha litsayalisi ala ce ma'anar wannan hadisin wanda ya kunsa abu dawudu tsayalisi shine ya nakaltota a cikin musnadinsa wa riwayatu salisa amma riwaya ta uku abi dawud wa tirmidhi abu dawud ne imamu tirmidhi suka rawaito sa wa li muslimin wal bihaqi wa ahmad fi riwayatin lahu haka kuma imamu muslim da imamu albayhaqi a cikin sunan al-kubra imamu ahmad a cikin musnadinsa su ma sun rawaito wannan ruwaya sai malam yace wa ziyadatu ula lin-nisa'i wato ruwaya ta farko lin-nasa'i imamu an shi ya rawaito ta wal ukhra li abi daud ayan kuma imamu abu daud ya rawaito ta sai malam yace wa hiya nassun fi annahu sallallahu alaihi sallam rakiba inda sirafihi min aljinazati wannan nassi ne tarara wanda ke nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya hau abin hawa a lokacin da aka karkare jana'izan wannan sahabi kaga lokacin da aka zo masa da abin hawa za a je makabarta sai ce ba zai hau ba an gane kuma dalili bayan ya hau da sahabbai suka tambaye shi an zo maka da shi kake hawa amma kuma da aka zo maka aka raka ka da dabban har zuwa bakin makabarta da aka gama binne gawar aka sai ka hau ne sirrin sai ce ya za a yi in hau abin hawa alhali mala'iku suna tafiya a kafafuwansu bi ma'ana mala'iku na raka gawan a kafafuwarsu ni manzo Allah ya za hau abin hawa bayan ina kallon mala'iku na tafiya kaga girmamawa gawa mala'iku amince wannan shi sa shi ma manzo Allah ya taka su wasu daga cikin malamai suna cewa babu laifi ne zaka iya hawa shi ne malaiki zaraki akan maganar cewa a'a manzan Allah fa bai hau ba saboda wasu suna ganin cewa manzo Allah ya hau to shi kuma yana cewa a manzo Allah bai hau ba tunda ya hau ne a lokacin da aka dawo ana dawowa daga makabarta shine manzo Allah ya hau abin hawa to shine malam yake warware wannan matsalar sai malam yace wa qad khafiya hadha ala abi tayyib siddiq hasan khan yace wannan ilimin ya koyu da abu tayyib baban tayyibu siddiq hassan khan babban malami na hadisi na pakistan siddiq hassan khan wannan ilimin ya ɓoyi gure shi fasadallatin raudatin najiya shi ne kafa hujja a cikin littafinsa a raudatin najiya mujalladi na farko shafi na ɗari da saba'in uku ala annal mushayya lil jinazati mukhayyarun baina an yamshi amamaha aw khalfaha bi hadal alhadith shi wannan bajimin malami sai ya kafa hujja annal mushayyi'a lallai wanda ake ratawa, lil jinazati me raka gawa ina fata an gane shine ke cewa annal mushayyi'a me raka gawa lil jinazati da ita karan kanta gawar mukhayyarun an bashi zabi baina an yamshiya amamaha aw khalfaha tsakanin ya tafi gaban gawan ko a bayan gawan kaga wannan ya ci karo da hadisin na muka karanta a baya tunda cewa in kana kan abin hawa ko shine dole sai ka tsaya ina a baya saboda rakiya kake yi amma idan kana tafiya ne a ƙafa. babu laifi za ka iya tsayawa a gaban gawan da gefanta na dama da gefanta na hagu amma tsayawanka a bayan yafi saboda shi ne aka samu aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma in za ka tsaya a gaban ka ne zama a zara sosai da zama na kana kusa da wannan to shi ne malam yake cewa al الحديث shi wannan bijimin malamin ya kafa hujja da wannan hadisin faqala shi ya ce ma'ana siddiq hassan khan ya ce inna sahabata kanu yamshuna haula jinazati ibn dahda yace sahabbai sun kasance suna tafiya gefen gawar wato sabit bin dahda wa hadha khata'un min wajhayn imam nasir bin albani yana mai istidraki yace amma wannan kuskure ne na wannan bijimin malamin da ya samu wajen baki wajen fitar da hukunci wannan hadisin ta fuska biyu al'awwal ya ce fuska na farko shi ne. annahu laysa fil ba a karahu abinda shi ya ambata baya cikin hadisin kaga ilimin usul fiki shine ke sa idan mutum ya kafa hujja ka ce ai hadisin nan babu wani dalili ina fata an gane babu wani dalili a cikinsa ko a ce ayan nan da mutum ya kafa hujja da shi babu wani dalili misali mutumin da zai kawo maka hujja misali ya ce maka cin naman doki haramun ne sai ce ai Allah ya ce bilkhaila wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun sai ka ce wannan ayar ba ta magana akan haramci in ka duba ayar gabaki ɗan ta babu magana haramun a ciki aka kawo mana misali ne abu istinbati yanda fa'idan ilimin usul fiki yake ba ɗalibin ilimi tamakkuni wanda ko da baka san nassi ba in aka karantu aka kafa hujja da ita dalilan da aka kafa hujja da ita saninka na usul fiki zai sa ka gane daidai ne ko ba daidai ba an gane amince wannan an gane ko to wannan shine fa'idar da malam yake fitar mana da shi yake cewa wannan maganar baya cikin hadisin بل هو صريح في أنهم كانوا يمشون حول النبي صلى الله عليه وسلم ke fili shi ne. su sahabbai suna tafiya ne bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala talazuma bainal amraini kama huwa zahirun malam yace babu lazimi na maganarsa shi wannan bajimin malamin Siddiq Hassan Khan da hujjan da ya kafa hujja babu lazumin magana bi ma'ana lazumin maganan ba sa kamaiceceniya da juna balle a tabbatar da hukunci ina fata an gane sai ce a asani magana ta biyu shi ne. shine na zalika kafin inda linsirafi min aljinazati kama sabak sai ce bayanin nan ya wadatar cewa bayan an idar da rufe gawa ne Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau abin hawa ba lokacin da ake raka gawar ba an gane ce wannan kaɗai ya wadatar wala Allah sababul waham malan kaga yana bashi uzuri saboda ya san babban malami ne kuma bai kamata a ce irin wannan ya boyi gare shi ba sai ce to yana mamaki kila dalilin da yasa ya samu timuwa ya ba da wannan hukuncin riwayatu Umar bin Musa bin waje an sammat bihi bi lafzi yace kila wannan ruwaya ta Umar dan Musa bin waje an sammat bihi da wannan ruwayar bi lafzi yace da lafazi kamar haka رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مع جنازتي ثابت بن yace ya ga manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa kharaja ma'a jinazati Thabit bin Dahda ya fita tare da gawar Thabit bin Dahda ala farsin aghar a bisa kan wani doki wato doki mai kawatarwa muhajjalin tahtahu wato a ƙarƙashin dokin akwai farfari a ƙarƙashinsa wajen cikinsa da kasansa akwai wato fari bakin doki amma yana da fari kaga ai yana dauke ido sai ce wani doki da ya fita da shi kaga sahabbai saboda kulawa akan me duk abin da manzo Allah ya hatta dokin irin adan da dokin yake da shi a jiki ba su manta ba ta ba ta gane sai ya ce laisa alaihi surat amma babu siddi na doki a kansa wato ka duba yadda suke kiyayewa hatta siddin dokin da ake ɗaurawa to wannan dokin da manzala ya babu siddi a kai ma'ahun nas kuhum haulahu tare da manzan Allah akwai mutane suna gefensa kala sai ya ce fa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya sauka fasalla alaihi sai yi wa sabit bin Sallah salla ta gawa sun majalasa sa'an nan manzan Allah ya zauna hatta faraga minhu har sai da ya ƙiyar daga binne wannan gawar sun makama sa'an nan manzan Allah ya sayu faƙa'ada ala farsihi sai ya hau kan dokin nan nasa sun man talaka yasiru haulahu rijalu manzo Allah sai ya ci gaba da tafiya sahabbai kuma suna gefen manzo Allah suna bin sa a baya Su kaman suna masa bodyguard kenan yana gaba su suna bin sa ka duba irin ladabi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna bibiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duk wani motsi suna so su karu ilimi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to malam ya ce kila wannan hadisin ne ya sa wannan bijimin malamin siddiq hassan khan ya samu ɗimuwa wajen fassara cewa sun tsaya a gaban wato jana'izar sabit bin dahda an gane malam sai ya ce akhrajahu ahmad wannan hadisi imamu ahmad ne ya rawaito sa a cikin musnadinsa mujalladi na biyar shafi na 99 wa hadha sarihun fi rukubi malan yace wannan afili yake akan abin hawa asna'a tashyi'iha aidan a wajen rakagawa walakinahu bi hadha siyaq batilun sai ce amma da wannan siyakin in an ce za a kafa hujja da shi to abu ne gurbatacce li'anna umar bin musa hadha kana yad'u al-hadith shi wannan mutumin Umar bin Musa mutum ne mai kago hadisai na ƙarya da jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fala yuhtajju bihi inda almuwafaqati ba a kafa hujja da shi idan ya dace da wasu malamai an gane tunda shi an san shi makaryaci ne to ba za ka koma ganin shi a kafa hujja da shi ba an gane fa kaifa inda almukhalafati to ta ina ma za a kafa hujja da shi idan maganarsa ya wa sauran malamai an gane in ma an samu maganar shi ya yi dace da wani hadisai ba za a kafa hujja da shi ba saboda magana makareci to balle ma a samu ma an samu maganar shi ta ci karo ne da asalin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Wani za a bi wannan an san shi makareci ne to za a dauki maganar shi ba za a kafa hujja da shi shine ma ne ce to ba ka ba da shi saboda maganin shi gurbatacce ne an gane wannan duka ana so a nuna maka yanda malaman hadisi suke yi wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato aiki da kanikanci shi sa malam albani Allah ya ji kansa da rahama a wata rana shi wato imamu nasiruddin albani yana ilka'in muhadara haka latta ne a gidan rediyo sai wata mata ta kira shi sai take ce mai akara makallahu ta yi mafarki ne sai yake cewa mafarkin me kika yi ke ta yi mafarki ne ta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce mata ka ina miki bishara na alkhairi kaza kaza kaza sai ta ce to amma a mafarkin da ta yi ta ga kudaje ne sun kewaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuda suna ta zagaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce sai ta ga wani malami yana ta kakkake kudajen da suke kewaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai ce mafarkinki akwai alkhairi tattare da shi sai dai wannan wani. da kika ga wannan malamin yana yi wa hadisan manzon Allah hidima ita ce akramaka Allah ba kowa na gani ba kai na gani shine sai fashe kuka yana kuka sai ne kusan minti biyar yana kuka kuma ce shi ta gani yana karkaba ka gane kenan alama ce ishara ce Allah ke nuna masa na kyakkyawan aikinsa cewa Allah ya karba ina an to zaka ga sun yi wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima idan ka duba zaka ga a dan shekarun da ya a duniya irin aikin da ya yi ya dauki shekaru masu wato zaka ce ya dauki shekaru ne masu yawa littattafan da ya yi wa hidima a duniya yau ta ilimi babu hadisin da zaka ka taɓa sai ka ji an ce albani ya mata aiki aka san cewa lallai bayan Allah nan Allah ya ajiye su ne don su yi wa mai addini hidima sai daga cikin ɗansa ya ce wata rana ya gan shi yana bacci sai ce sai ya je sai ya ga malam yana cewa ɗauko hadisi kaza ka buɗe littafi kaza duba sunanin abi dawud buɗe shafi kaza keji kaza hadisi na kaza yana bacci yana bayanin ya ce wallahi duk abin ne ya faɗi idan ya je buɗe duwa sai ga haka ne yana warware matsaloli na ilimi yana bacci saboda ne Allah ya tattale su don siyo ne wa mai hidima a ta kwata fa shekaru 80 ya a duniya da 'yan kai amma aikin da ya yi za ka ce ya yi shekara dubu ɗaya ne a duniya kan babu wani littafi na hadisi da bai mai aiki ba ka kusan wannan bawan Allah Allah ya tattale shi ne don yi wa mai addini ma kai yanzu a baka bahasi kawai yanzu ba ga littafin nan muna karanta ba to littafin nan ya rubuta ta sama da shekara wajen hamsin da biyar da suka wuce wannan littafin sama da shekara hamsin da suka wuce ya rubuta littafin littafinsa na farko shine tahziru sajid yana ɗan shekara ashirin ya rubuta littafin littafin yanzu yana wajen shekara 60 da yan kai hako san an daɗe yana wa mai addini hidima shi sa littattafansa gabaki ɗaya sai ya ce ya yi wasiya ya ba da shi waƙafi ga jami'atu islamiyya almadinatul munawwar ya ce ya ba da littattafansa gabaki ɗaya da ya wallafa waƙafi saboda ɗalibai ne na duniya suke zuwa suna amfana kaga ko ba komai duk wani ɗalibi na duniya in yanzu ya shiga ya karanta zai samu ne kan ilimin da shi kuma ya bari a ciki Allah ya kama zaci Allah ya gafarta masa mu kuma Allah ya ba mu ikon abin aiki da abin da muke karantawa na gadan da suka bar mana na ilimi malam yake cewa wa amma hamlul jinazati ala arabatin ko sayyaratin mukhassasatin lil janaiz ya ce kaga mota da ake ajiyewa ɗan tarabo ko mota da ake keɓancewa domin ɗaukan gawa wata shi'ul mushayyi'ina laha da kuma raka gawar da masu rakawa ke yi wa hum fi suna cikin motoci fa hadhihi sura la tushra'u al wannan fa ba a shar'anta mana ba asali ba shi bane asali shine a dauki gawa a ina a kafada ta fita shi wannan yana zuwa ne in uzurin hakan ya taso ina ba ta gane in uzurin hakan ya taso kenan uzuri shine inda kuke a kewaye ba makabarta kusa dole makabartar da za ku kai gawanku matsi kusa gare ku ba za ku iya tafiya ba dole sai kun hau mai abin hawa wannan kuzuri ne ya sa ku kai amma asali ana zuwa da kikawa ne a tafi da ita makabarta an gane sai ce wa zalika li umurin hakan yana faruwa ne da al'amurra kamar haka al'awwal na farko annaha min adatil kuffar haka gawa da motoci yana daga cikin al'ada na kafirai وقد تقرر في الشريعة أنه لا يجوز تقليدهم فيها ya tabbata a shari'a ta musulunci baya halatta a yi koyi da su a cikin ibadan manzana ce khaliful yahuda wa nasara ku saba wa da nasara shi sa ma har a wajen sallah manzana ce mu dinga sallah da takalman mu karo ne to malam yi magana ni ma zan dinga sallah ba a abinda ake nufi kaga ana so a nuna maka saba musu a komai na ibada yana nuna maka cewa ba a so kai koyi da su a ibada to yau gashi mutane na ta kumfan baki saboda wato daula ta ubaidiyya al-fatimiyya ta kirkiro maulidi saboda ta yi koyi da kristoci sai kuma wani ya zo ya ce ya kama ka kumfan baki har ya buɗe baki ya ce maka duk musulmin da baya maulidi ba masoyin manzala bane kaga lazumin ba musulmi ma bane kaga lazumin wannan maganan ya ce kafiri ne kai lazumin wannan maganan ya ce kafiri ne kai kuma wannan lazumin maganan ba wai kai kadai ba ya taba hassa habban manzo Allah saboda ya ce duk musulmin da baya maulidi ko aga yayi gani ta mahaukaci yayi ai duk musulmin da baya maulidi amince matsalan kuma abin takaicin wai kuma professor ne ke wannan maganar amma daman daɗin abin daman ba profesan addini ba ne profeso ne na media ne eh, dama ai ba addini ya karanta ba saboda ka in ka ga irin wannan soki burutsun ai ba za ka yi mamaki ba ka dama ba addini ya karanta ba an gane yawa larabci daban addini kuma me daban ba addini ya karanta ba saboda ka in ka ga yayi wannan soki burutsun ba abin mamaki ba an gane saboda lazumin magana ka ce duk musulmin da baya maulidi ko ba musulmi bane kaga wannan ne su ka ce banda sahabbai su ka ce cire sa musulunci kenan ina fata an gane kafin in za ka yi magana ka dinga auna abin da zai fito a bakinka saboda malam bahaushe ya ce magana zanen idan ya fita ba ka iya mai da shi ko ya riga ya amayo shi kaga wannan yana daga cikin illa na bid'a shi sa wato abu usmanin mai saburi yake cewa man amara bid'a fi nafsihi qawlan wa fi'lan nafaqa bi bid'ati duk wanda man amara al-hawa fi nafsihi qawlan wa fi'lan duk mutumin da ya raya san rai a zuciyarsa a maganansa da aikinsa nafaqa bi bid'ati in zai yi magana sai ka ji ya bid'a istinbati ne sai ce ai Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kuka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya za ku shiryu mafhumul mukhalafa in kuka yi masa biyayya za ku kaga inda ya fada kenan Allah ya shige shi mu kuma Allah ya kare mu daga wannan fitina malam ya ci gaba da cewa wa fi dhalika ahadithun kathiratun jiddan a wannan gabar akwai hadisai masu dumbin yawa kuntu stau'abtuha wa kharrajtuha fi kitabi yace na tattaro su na fitar da su a littafi na hijabul mar'atil muslima fil kitabi was sunna littafi ne da malam ya rubuta ta hijabul mar'atil muslima fil kitabi was sunna ina fata an gani mujallaji guda ɗaya ne sai ce ba'daha fil amri wal haddi ala mukhalafatihin fi ibadatihim wa aziyaihim wa adatihim yace sashe daga cikin hadisan babuha fil amri sashe yana bada umarni ne saba musu wal da kuma kaitarwa ala mukhalafatihim wajen saba wa yahudawa da nasara fi ibadatihim wajen kibadojinsu wa azya'ihim da kuma tufafinsu wa adatihim da kuma al'adojinsu ko kuma gashi nan su muke koyi suna yin happy sunday mu ma muna happy ne friday wai sai a ce ma wai juma'a mubaraka ah, wata juma'a ce ba ta da mubaraka gaini mubaraka ina fata an gane ya zama ma ɗabi'a wai in ma mutum ya turo maka baka ba shi respon ba sai fara ne sai fara jan haushinka ka gama jan haushin banza tunda ba ibada bane kuma abun ma zai yake bid'a to me yasa zaka tsaya kana bata lokaci akai ai manzo Allah yayi gaskiya da yace la tattabi'unna sanana man kana qablakum na rantsi da Allah sai kun yi koyi da waɗanda suka shuɗi gabaninku shibran da shibrin ɗani da ɗani zira'an da zira'in zira'i da zira'i hatta walau dakhalu juhud dubbin dakhaltumuhu kai da za su shiga ramin damo saboda tsantsan koyi da su sai kun bi su abin sai wa sahabbai girma a zukatansu ya daure musu kai suka ce al-yahudu wan nasara ya rasu rasulullah yanzu kana nufin musulmi zai ajiye koyi na musulunci zai koma duk abin da zai yi a musulunci sai ya koya daga kiristoci sannan ya ɗabbaka ya koya daga yahudawa sannan ya ɗabbaka manzala ce faman to wa nake nufi ba ba an gane da yanzu ka duba ka gani yanzu ka shiga makabartunmu ka gani ake yi ai abin da ake yi ne ko a gina a sa duwatsu a yi waye waye wani ne an haife shi rana kaza ya mutu kaza tsara ne nawa na kiristoci dawa ya hudawa yanzu musulmi ya ɗauka sannan a sa mai a sa mai duwatsu a mai filasta al'ada ne nawa nasu amma yanzu waye ke yi musulmi in akai yi magana za ce ma ɗan izala ne ba to da mutane shekaru 200 da suka wuce duk ɗarikan suka yi ba me yasa ba su yi shi ba haka ne ko me yasa su a lokacin ba su yi ba da hakan suka yi akwai wajen da za a samu abin ne ɗan uwa kaji illan abin da ke faruwa yau wallahi idan aka ci gaba da wannan hali sai an kai lokacin da kana neman inda za ka binne mahaifinka ko ɗan uwanka ko matarka ko ɗanka ko kai karantanka a zo binne ka a rasa inda za a sa saboda ya abin a hankali yake tafiya ko yanzu haka ci gaba kowa na yin haka yanzu ina za a zo a binne wasu Ka kaga babu kenan ka ga wannan al'ada Shi ne abin da ya shigo shi ne bala'in mu kuma yanzu ka je nan makabartan bashe maro ka gani da baƙin ciki sai dai ka yi tsaki abin da za ka iya ka fata an gane to kaga wannan al'adan ya riga ya shiga cikin mu to ga ma uwa uba binne mamaci a gida ko malamai ma suna yi yanzu to ana fata an gane kaga wannan abin illa ce yanzu idan aka ce malami an yi mai mutuwa an binne mamacinsa a gida to jahili ba fa min babu aula shi ma yayi mai. ya ce shi ma abin ne shi saboda mai zai ce malam wani an binne wani nasa a waje kaza shi kenan imam auza'i yana cewa kamar yadda zuwa cikin sharfu ashabul hadith idza zaharat al bid'u falam yunkirha ahlul ilmi sarat sunnatan idan bid'a ta fito a cikin al'umma ma'abuta ilimi suka yi shiru suka tattakanta sai ta zama sunna idan mutane sai kowa ya fara a ah, to ai kenan, tunda malam wani ma yayi kaza kaza za shi za ce ittabi'u wa la tabtadi'u fa qad kufitu ku bi kada ku kirkiro saboda an riga an wadatar muku inda binnewa hakan ne da duk sabai kowa zai ce a binne shi a gidansa ko da kowa sai ce haka amma ne sai da na umar ma a shi ba aka binne na ƙarshe ba ai sharaɗi ya ba ɗansa abdullahi ɗan umar ya ce ka je wajen nana shi ka nemi izini in ta amince ku binci ni kusa da abokina Sayyidina bakar da manzan Allah in kuwa ta ki ku binne ni inda aka saba binnewa musulmi ina aka saba binne musulmi a kabarta da ya samu nana shi tana kuka saboda ta ji labarin abin da ya faru da sayyidina Umar an soke shi ne sai ta ce dana ajiye wa kaina amma tun da sai na umar ne na amince ya zo abin ne shi ba zan iya hana shi ba da abdullahi dan umar ya koma ya gaya wa mahaifinsa sai ce kila kunya ta ta ji saboda ina da rai idan na mutu in kuka ɗauki gawata in kuka je kakku fara shiga ku ce gawan sayyidina umar na neman izini in ta lamince abin ne shi kusa da abokansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar kila ta ji kunya na ne ina da rai yanzu in gawa ta ce ka ganta ce ba ta yadda ba shi kenan ko sai ce ce ku mai da ni ku binne na inda ake binne sauran musulmai kaga ya nuna kenan ne in ba a binne shi ba yana so a binne shi ina inda aka saba binnewa musulmi kuma nassi na hadisi ya nuna cewa su zababbu ne saboda ana cika ta yi mafarki taurari uku sun fada sun sauko sun fada a cikin ɗakin ta sai mata bi ma'ana manya-manyan wannan al'umman za a binne su a ɗakin ki kuma za Allah ya mara su a karsa yadda za a yi za a ɗauke shi a kai shi baki a ne sai na baka da ce na ji a bakin manza Allah sallallahu alaihi wasallam ce mu tarin annabawa duk inda muka mutu inda Allah yake so a binne muke nan. shi sa ya karɓi rai mu a wajen dalilin da ya sa aka binne manzala ɗakin na nayi shi tuke kaga Allah ne ke so ko kenan mutuwar sayyidina Abubakar da binne shi kusa da sayyidina eh, manzo Allah da sayyidina Umar da binne shi kusa da manzo Allah waye ke son haka Allah ke son haka to sauran mutane ba yake Allah bai so abin ne su ba an binne su wannan ukun su ne Allah ya zaba shi sa lokacin da manzo Allah yake bisharan aljanna ga mutane abu musa al'ashari yana bakin gona manzo Allah na cikin gonan ya zauna a bakin rijiya ya sanya kafafuwansa a cikin rijiyar sai na bakar ya fara yin sallama abu musa ce waye manzo Allah ah, sai na bakar ce ni ne abubakar in shigo yace a'a sai na nemo maka izini a wurin manzo Allah abu musa ke gaji ya je ce ga sai na bakar a bakin kofa ya ce mai izini ya shigo ka mai izini ya ce eh izan lahu biddukhul wa bashirhu bil janna kamar izini ya shigo kuma ka ce shi dan aljanna ne Abu Musa yana zuwa ya ce manzo Allah ce in sanar da kai in baka izinin shigowa kuma in ce kai dan aljanna ne dan Abubakar yana shiga Abu Musa ke bada labari yace sai ya zauna kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sai ya sa kafansa a cikin rijiyar kamar yadda manzo Allah ya sa kafar a cikin rijiya Abu Musa da ya tsaya bakin kofa ya ce duk mutumin da Allah ke nufin shi alkhairi zai zo nan ina ana bisharar menene da janna jim kadan sai ga sai na abu umar ya ce in zugo ya ce sai na nemi izini ya je ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce izinin shigowa kamar bishara da dan aljanna ne shi abu musa ya zo ya ce manzo Allah ce in gaya maka ka shigo kuma maka bishara kai dan aljanna ne ya ce sayidina umar na shigowa sai ya zauna kusa da sayidina abubakar a bakin rijiyar shi ma ya sa kafarsa kamar yadda manzan Allah da sayidina bakar suka sa kafa abu musa ya ce na dawo bakin kofa na ce to yau dai duk mutumin da Allah ke nufin shi da alkhairi zai zo nan tunda yanzu ana bisharar menene aljanna ya ce jim kaɗan sai ga sayidina usman sayidina usman na zuwa ya nemi izini sai na ce mai a'a sai na gaya wa manzan Allah yana zuwa da ya gaya manzo Allah sai ce izan lahu dukhul wa bashirhu bil janna ma'a musibatin tusibahu tusibuhu aw ma'a balwatin tusibuhu ka bishara da aljanna tare da wata musiba da za ta same shi ina zuwa in ji abu musa ya ce sai na gaya mai manzo Allah ce in gaya maka kai dan aljanna ne amma akwai wata musibar da za ta same ka shine kashe shi ɗin da aka yi ya ce da ya zo sai da umar sai bai samu wurin da zai zauna ba sai tsaya a gefe su kuma manzo Allah da sai na baka da umar suna kan bakin rijiyan da kafafuwansu sa'idul maqburi yake cewa fa awwaltu zalika bi qabrihi yace tsayuwan nan da suka yi zaman nan da suka da kuma tsayuwan na Usman yace sai na fassara wannan wato wannan episode din da kabarin su kaga su uku a wuri daya ko kamar sai na Usman mai a wuri daban shi a ina ka binne shi bakiya yace sai na fassara wannan tsayuwar da kabarin su kaga fikihu ko to yanzu kaga ba wani malami da zai ce maka ah, a wani sai ka ce ba daidai bane abin nan da aka yi kuskure ne ba daidai bane ya kamata a yi a cire gawa wace su a kai su makabarta inda ake binne kowa wannan shine adalci kuma wannan shine daidai saboda duk wanda ya gani zai ce ka kai wani ne ko ka ji illar nan zai ce ka kai wani ne kuma gashi an yi kaza saboda haka shi ma bari yayi daga nan kuma kaga jahilai sun bude kofar wani abu daban Allah shirye ta shi ne malam yake cewa ah, wa ba'daha min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam sashe daga ciki yana daga cikin aikin manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa fi mukhalafatihim fi talika wajen saba wa yahudawa da kristoci a haka kaman sha'a الاطلاع alaiha فليرجع ilaihi malin ya ce duk wanda ke so ya dan duba wannan littafin wani littafi hijab al-mar'at al-muslima fil kitabi was sunna ya koma cikin littafin zai ga bayanan da nayi a wajen wannan babi ina fata an gane saboda yanayin lokaci za mu samu dama mu karanta na biyu da na uku da malam ya koro maganan har zuwa na hudu da biyar ba idan Allah ya raya mu zuwa majalisi na gaba insha Allah subhanahu wataala sai mu tashi daga wannan gaba Allah ya yarda fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na akwai tambaya insha Allah za mu ba da dama mu amsa in kuma babu za mu takaita a kai sai mu sallah insha Allah alaikum assalam na'am na'am a ɗin kawai zai yi da yana kan hanya ne sai yi a zaɓin su da la'asar da yana fata an gane da suke tsaya har sai ya kai eh, misali a wajen gari kafin ya shigo sai haɗa a zaɓin su da la'asar duka still yana kan hanya ne in ya shigo gida shi kenan sai ya huta maimakon a ce in ya shigo in ya shigo kawai sai dai a zaɓin sa Thank you. bai shi da na ce idan yana kan hanya zai tsaya yi sallarsa zai hada azafinsa da la'asafinsa asarar kafin ya shigo amma in ya shigo ai tambayan shi akan cewa in ya shigo shin zai iya hadawa ne da na fata an gane in ya shigo shi ke da sai dai azahar ɗinsa an fahimta? Hmm. na'am wa alaikum salam eh tabbatar wata tudun wannan sangwatin da ake sawa in so rampant da abun akwai kyama hmm. so mutum zai iya yin wasiya ya ce in ya rasu ka a kai shi wannan makabarta saboda kyama wannan abun a kai shi ka kuwa za ku kamar makabarta a nguwar sarki na i don't think ni akwai irin wayan na abu gaskiya ne wannan ya halatta eh idan yana eriyar da za a iya kai shi wannan amma ba eriyar sai ya hakura yanzu misali mutumin da ke tudun wata zai ce a kawo shi nan kaga ba zai Kuma ya bada ba za a kawo shi ba tunda ya eh, yawa ka gane ba za a kawo shi ba amma idan yana misali irin wannan anguwan kamar anguwari na nan kaga za a iya kai shi nan kuma za a iya kai shi nan makabartan anguwari ne ba laifi in ya bada wannan wasiyar ko laifi amma mutumin da ke tudun wada ko tudun nufawa ya ce a kawo shi ba zai yi ba sai dai abin nan sha'in da yake kaga su abdullahi bin haram abdullahi bin haramin sulami kaga inda ya mutu a wajen hudu ko aka ɗauko gawansa jabi ya ce ya yi kwafin ina so in ga babana amma manzo Allah ya hana ni saboda yanda ake fata-fata da gawan babana manzo Allah ya ce a mai da su shine dalilin da sa ka an binne sa inda suke yau manzo Allah ya ce a mai da su aka mai da su da Hamza da Amru bin Jam'u. su musa bin umair su anas bin nadar ina fata an gane duk anan aka fi su saboda haka inda mutum ya mutu in akwai makabarta za mu zo karatu kunan ake binne shi ba za a ce kara shi a kai shi wata makabarta daban kuma ba wanda yake wajen keriyarsa ba ina fata an gane wannan shi ne sai dai kawai a ta ƙoƙari ana wayarwa da mutane kai inda za a sa hukuma a ciki to zai fi daɗi hukuma ita ce kai take da hurumin da za ta je wajen farar rake su amma ni da kai kaga ba za mu iya ba zai jawo fitina kuma ba shi bane shari'a take su amma hukuma idan ta shigo al'amarin in ta kafe ba wanda ya isa ya zo ya ce mata me ne za ta kafe an gane kaga yanzu yana da kyau a dinga wayar da hukumar ta gane illa ta gane kuma ta ce ta tsayu sai an kau da su shi kenan lafiya lau ba wanda ya isa ya magana kuma wannan shi ne abin da ya dace kaga wa'anda malaman da suke da alaka da hukuma su ne kamata su tallata wa hukuma wannan karatu idan suka amfana suka amince shi kenan kaga sai a hukunta shi kenan kuma daman abin da ake so kenan wasiya ce manzo Allah ya gaya wa Ali bin Abi Talib ta ga kabari da aka yi tunuwa shi ta mai da shi daidai ina ba ta an gane to kaga mu yanzu zai yi kaga zai zama da bala'i a cikin al'umma to amma hukuma ita ce take da wannan kurumin da za ta yi eh, Allah ya mu dace na'am ina gani shikenan sai mu tsaya a nan fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk